magajin gari wane matsayi ne bangaren ilimi ke da shi a wajen ku a matsayin ku na karamar hukuma tare da sakin ragama ƙananan hukumomi suna mayar da ilimi ɗaya daga cikin muhimman ayyukan farko kamar yadda sanarwar jagorancin aiki ta ƙasa ta shugaban ƙasa bazum muhammad ta tanada takamaimai me kuke yi don shawo kan matsalar rashin katange makarantu a magarya To game da wannan tambaya ina so in eh, sanar muku cewa kowace shekara muna gina azuzuwa masu kyau da suka dace. Akwai kuma gudunmuwar gwamnati da ke tallafa mana game da kuɗin ƙasa da take samu ta hanyar man fetur da kuma aka kasa su zuwa uku zuwa ɓangare uku wato ilimi, kiwon lafiya da kuma ruwa. Game da abin da ya shafi bangaren ilimi gaskiya a kowace shekara muna samun gina ƙalla ɗakin ɗaukar darussa guda. kuma tare da sakin ragama yanzu ilimi ne ke busa wuyanmu muna kula da abin da ya shafi gyare-gyare da abin da ya shafi ababen sufurinsu a game da abin da ya shafi jigilar kayayyakin karatu da dai sauransu. Magajin gari, me za ku iya cewa kan Proje jagoranci? Projen jagoranci yana tallafa mana wajen karɓar lanhu da haraji, haka kuma Projen jagoranci ya sha shirya mana tarukan ƙarawa juna sani game da batun tattara kudaden haraji gaskiya wannan horo ya ba mu dama sosai kuma ya ba mu hanyoyi da matakai domin tafiyar da aikin tattara kudade yadda ya kamata a cikin kuminta mu. mun gode wa Allah hakan ya ba mu haske domin ya ba mu dubaru masu sauki wajen tattara lanho da haraji mun lura da wani yanayin yarda da fahimtar juna bayan kafa kwamitin sa ido na 'yan ƙasa gaskiya kungiya ce da ya kafa da ke kenan tana tallafa mana sosai. Shin kuna da wani sako da za ku miƙa ga manyan hukumomi? To kirin da muke shine wannan sakin ragama ya ɗore gadan-gadan kowace shekara. Kenan kowace shekara idan ana kai ga samun sakin mara da kuma kuɗaɗe da ake baiwa ƙananan hukumomi ina ganin anawa ra'ayi hakan zai ba da damar kyautata ayyukanmu. Studio